in ka shiga Allah ya ƙine mun na rantsa da girman Allah ba za ka shiga ba Allah wallahi kai mu za ka hana shiga ban ɗaki kai bara in gaya ma nan fa ba yankin ka bane ka je can inda kake ka je can ka shiga ka san matsayin mu kuwa kai din ban ba kai din wabi waye kai a cikin gidan nan har da za ka hana mu shiga ban ɗaki ni hukuma ce to ni zan iya maka sanadin da za a kore ka daga aikin ma to shine me ka zo kai wani dan sanda mu za a gwada wa aikin dan sanda aikin banza wankan jaki shine me baran ga maka ka san matsayin wannan kuwa har da zaka zo ka hana mu shiga ban daki baran wannan din banza abun kirga ne kai bara in ga maka na rabe maka da Allah to billahi ladin wa rasulun zan sa a kore ka aiki wa aikin da kake takama da shi zan sa a gore ka hmm. hanyi zan zo in shiga ban daki kace zaka hana ni waye da kai a ma'aikatan waye ne kai shiga in ka isa in waye ne shot da kai ba Allah dina ni za ka hana shiga ban daki inda ka san bal a raga haka ne a cikin gidan ka ba wanda ya isa ya dada ni ni zan iya sawa a gore ka aiki to shikenan kuma idan na sa a gore ka kai da aiki har abada ba komai banza wannan tana sama da kaki wallahi ka bi ni a hankali idan ka sa an kore ni bara in gaya maka in ka sa bara ka ji mana ka sai yadda ba kake kamar jirgi ya kwace da maroki idan ka sa ma an kore ni a banza tunda ni wanzami ne na iya wanzanci kuma ni direba ne Allah wallahi lallai yawa wannan ya wannan wannan sai a ah, kai kai kai kai kai kai ne da ba komai ka ce an yi mai gaba ɗaya haihuwa da hanji maimakon na fita aiki kacci faɗo min aka kacci faɗo min aka na rantsa da girman Allah na fara na fara zuwa dubushin aiki a gida na san akwai irin ku lodi lodi Allah wallahi ka hana shiga ban daki su ne daidai kai mu mun fi karfin ka wallahi ba kai ki mu mun fi karfin ka in ga maka gaskiya me yake cewa a a rabu da wannan ai ne mun fi karfin kai wallahi ma ba za ka shiga ba. An kawo ba aiki ko an kawo mana wahala. Kun muna magana da Allah kan gaya mana eh? Ka da aiki ko wahala. Aiko ina mai tabbatar ma kayan ki tiket ɗin barin gidan nan da kanka. Ka ai bari an gaya maka kaga na huta zuwa da bishin aiki yau a gida zan makami. Allah wallahi. A'a kai. <laughs> uba. ai tsaya ka ji in faɗa maka waccan ita da kake ganin ta ai mai gidan ne ya kawo ta kai ni fa bara ma ka gani ya dace ma in bita na tabbatar ba ita kadai bace a gidan nan bara in je in tarinta makame wo Allah ta kama su he ne san da ne san da ina kaji na ba da yau <laughs> Allah wallahi ka ga mun wahala <laughs> aka ban ce musu ina jibge su Allah wallahi Allah ka ka gamu da wa banza aikin wofi eh. hammu zai hana shiga ban daki Lala gana fita. Ki gafara. Kai kuma lafiya? A duk wannan ma na bi ka tsawo. Da fitan duka tufe na yi maganin ku a cikin gidan nan wallahi. Takalmin ma ba shine gare ka. Ba ni guri dan layin shiga duk sai na yi maganin ku a cikin gidan nan wallahi. Kuma wannan abin da ya faru za a ji. Eh. Ɗakin ma na fata shiga ai sana'a ta samu. Gaba ɗayan ku ina. Alhaji nan zai samu. Duk sai na yi maganin ku wallahi. Mutum ma ba takalmi gare ba balle a wani.